Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mai sauraro Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce ta sake dawowa da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC a cikin shirinmu na daren yau Asabar 1 ga watan Agusta na shekarar 2020. Bayan an saurari cikakkun labaran duniya, za a ji irin jan hankalin da sarkin gwandu muhammadu ilyasu bashir ya yi wa al'ummar gwandu yayin da ake ci gaba da shagulgulan sallar layya sannan muna da rahoto na musamman game da tashe-tashen hankula da ya ta akuwa a kudancin kaduna a 'yan kwanakin baya-bayan nan a rana irin ta yau asabar kamar yadda muka saba ibrahim almasi garba yana tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu bari mu fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake zargin cewa ana iya magudi a zaben shugaban kasa da za a yi a watan Nuwamba muddin aka kada kura ta akwatin gidan waya. Za a karkatar za a yi magudi abinda Trump ya gaya manema labarai kenan a fadar White House kafin ya kama hanyarsa ta zuwa Tampa jihar Florida. ba tare da wani cikakken bayani ba shugaba trump ya ce rasha da china na iya buga takaddun ƙuri'a na jabu sannan ya ce hakan na iya zama taɓargazar zaɓe mafi girma a tarihi a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya ce ya yi niyyar hana amfani da kafar bidiyon nan ta tiktok a amurka trump ya faɗi je jama'a cewa mai yiwuwa ya ɗau matakin a yau dinnan asabar don kawo ƙarshen amfani da sananniyar manhajar sada zumuntar mai yada hotunan bidiyo a amurka ya ce mai yiwuwa ya yi amfani da ikonsa na shugaban kasa wajen hana amfani da manhajar manhajar ta yi matukar suna a amurka da sassan duniya an sauke ta har sau biliyan biyu a duniya kuma daga ciki miliyan 165 a amurka aka sauke baya ga yada bidiyon abubuwan nishadi manhajar na taɓo batutuwan muhawara da siyasa da kuma zamantakewa wasu fitattun 'yan majalisun tarayyar amurka biyu sun yi gargaɗi mutuƙa ga china jiya jama'a bayan da ta bayar da umarnin kama 'yan rajin dimokuraɗiyya ciki har da wani ba amurki a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa da aka kafa a hong kong gidan talabijin ɗin china jiya jama'a ya ce hukumomin hong kong sun bayar da umarnin damƙe na lo da wen chang kui da hank lui da simon chang da ray toy da kuma samuel chu wanda ɗan amurka ne mutanen shida sun gudu daga hong kong ɗin inda ake farautar su saboda zargin saba wa sabuwar dokar wadda ta fara aiki tun wata guda da ya gabata. Dan majalisar wakilai Elod Engel, chairman ɗin kwamitin harkokin wajen majalisar wakilan Amurka da kuma sanata Robert Menendez, wanda babban ɗan jam'iyyar Damakara ne a kwamitin majalisar dattawan Amurka kan harkokin waje sun faɗi a wata takardar haɗin gwiwa cewa idan china na tsammanin wannan mataki da ta ɗauka na iya kasara 'yan gurmayar tabbatar da 'yanci demokradiyya kare haƙoƙin ɗan adam da kuma tsarin doka da oda to ta yi kuskure yanzu masu ɗauke da cutar covid-19 a duniya sun kai sama da miliyan goma sha bakwai da rabi bisa ga alƙalman johns hopkins amurka na ci gaba da zama ta gaba a yawan masu ɗauke da cutar miliyan hudu da rabi sai brazil mai sama da miliyan biyu da rabi sannan sai india mai kusan miliyan ɗaya da ɗigo bakwai Kasar Mexico mai adadin mace-mace 46,688 sanadiyar cutar ta maye gurbin Burtaniya a matsayin kasa ta uku a jerin kasashe masu yawan waɗanda cutar ta hallaka a cewar Johns Hopkins. Amurka mai yawan waɗanda suka mutu sama da 153 ita ce ta ɗaya a yawan mace-mace ma. sai kasar brazil mai sama da dubu tasa'in da biyu a halin da ake ciki kuma kasar rasha na shirin kaddamar da gagarumin aikin rigakafin cutar ta covid-19 a watan satumba ko oktoba kafafen yada labarai sun ruwaito wasu majiyoyi na cewa a wata cibiyar gwamnatin kasar aka kirkiro rigakafin mutane sama da dubu ɗaya ne suka fito zanga-zanga a birnin portland na amurka da safiyar yau dinnan asabar kimanin kwanaki uku bayan da aka yi shelar shirin rage jami'an tsaron gwamnatin tarayyar amurka biyo bayan wata jejeniyar da aka cimma wadda jami'ai a jihar oregon ke fatan za ta rage zaman ɗarɗar yayin da birnin ke kokarin kawo ƙarshen zanga-zanga mai da rudami da aka kwashe wata da watanni ana yi zanga-zangar da aka yi da daren jiya juma'a ta yi kama da ta shekaran jiya alhamis inda a karan farko cikin tsawon makonni aka kammala zanga-zanga ba tare da wata arangama tashin hankali ko kame ba zuwa tsakar daren jiya babu wani jami'in tsaron gwamnatin tarayya inda aka kwashe makonni ana zanga-zangar hasali ma ba a ga wani jami'in tsaro a kewayen wurin ba masu zanga-zanga sun bazu kan tituna a birnin kobar rocks na kasar rasha a yau dinnan asabar ƙarshen mako na hudu a jere saboda kuhula da suka yi da kama gwamnan yankin mai farin jini jami'an tsaron gwamnatin tarayya sun damƙe sargi furgal a farkon watan yuli saboda zarginsa da ake da aikata kisan kai a lokuta da dama a shekarar 2004 da kuma 2005 gabanin zamansa gwamna an garzaya da shi birnin masko inda zai zauna a kurkuku na tsawon watanni biyu mutane da dama a wannan birni da ke gabas mai nisa a rasha mai kuma iyaka da china sun yi imanin cewa zarge-zargen da ake wa furgal da kuma waye gurbinsa da aka yi a makon jiya bita da kullin siyasa ne. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da shagulgulan babbar sallah, shugabanni na ci gaba da bayar da shawarwari ga jama'a don samar da ci gaban kasar. A jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya, shugaban majalisar sarakunan Kebbi mai girma sarkin gwandu Muhammad Ilyasu Bashar shawara ya bayar ga jama'a da su rika taka tsantsan da baki da ke shigowa jihar ta Kebbi. Daga Kebbi ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani. shagulgulan sallar layya suna gudana cikin tsanaki a jihar kebbi duk da matsalar tsadar rayuwa da ke addabar jama'a a wasu sassa na najeriya na samu jan ta bakin wasu jama'a garin da suka hada da barista sambo aliyu da kuma husaini mai cajin waya akan yadda suka ga sallar ta bana to alhamdulillah a gaskiya mun yi sallar idi cikin koshin lafiya kuma mun yi ta cikin farin ciki babu abin da za mu ce ma Allah sai godiya mu ci gaba da istighfari don istighfari yana kawo muna saukin abubuwan da muke ciki wannan jarabawa ce muke cikin ta kuma kowa ya yadda ya amince jaraba kuma insha Allahu in aka yi hakuri za a ci nasara ga jaraba da ake ciki a sa na sallah da jama'ar jihar Kebbi sarkin Gondo Muhammadu Ilyasu Bashar ya jawo hankalin jama'a ne akan kula da shigowar baki a cikin yankunan su ya ce saukar da baki ba tare da sanin halayen su ba da kuma inda suka fito matsala ce babba domin hakan kan iya kawo cikas ga sha'anin tsaro saukar da bako baka san inda hito ba baka gaya ma hukuma ba hakimin ku hakimin nan daga mara littafi har zuwa mai lillahi a uban kasa ka gaya ma kowa ba gashi ana kawo mana mana ganin su wasu ne da aka koro wani wuri saboda halayen su zo su zauna cikin mu kuma su dora shi gaba da mugun hali muna da shari'o'i da dama game da irin haka haka a kula da baki masu zuwa ba muna gudun baki ba ne muna gudun mugun bako shi kuwa a jawabin sa na sallah ga jama'ar jihar kebbi gwamnan jihar kebbi abubakar atiku bagudu ya zanta ne akan batutuwa da dama musamman nasarorin da gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari ta samu a wajen bunƙasa sha'anin noma wanda jihar Kebbi ke sahon gaba da kuma magance matsalar rashin tsaro kazalika da yaƙi da cin hanci da rashawa. Kuma abin farin ciki gare mu na mutanen jihar Kebbi ya sadan mu abakar malami SAN jagorantar wannan yaƙi wannan yaƙi tun da aka fara shi da ido buɗe aka fara shi cewa waɗanda ake suka saba da kama karya waɗanda suka saba da su yi da suke so ba za su yi shiru ba ko su kyale ko su ko su kyale wanda yake yi don haka ba abun mamaki ba ne cikin satuttukan nan da suka wuce mun ga bata gari suna ta kalla mai mara daɗi zuwa ga ɗanmu. jama'ar garin dai na ci gaba da gudanar da shagulgulan sallah ta hanyar ziyarce-ziyarce na 'yan uwa da abokan arziki muhammad nasir murya amurka daga kebbi a najeriya a gaida muhammad nasir yanzu bari mu koma jihar kaduna a daidai lokacin da ake ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi game da dalilan hare-hare a kudancin jihar kaduna kungiyar al'ummar kudancin jihar kaduna ta Sokapu, ta ce sakacin gwamnati ke rura wutar waɗannan hare-hare isa lawal ikara na ɗauke da cikakken rahoton mai magana da yawon kungiyar ta Sokapu, mr luka biniyad ya ce hujjojin da gwamnan jihar kaduna ke bayarwa game da hare-haren kudancin jihar kaduna ba su da karfi kasan abin yana faruwa wanda suke laifi din in ba a same su ba an kama su ba sai sake ba su karfin gwiwa su sake yi kuma kalmomin da gwamnati take yi bai nuna cewa wanda suke kawo hare-haren nan ko da an same su ma za a yi musu wani abu ba kamar wani kalmomi misali mutanen da suke ƙauyuka wanda ake kashe su wanda ake kone gidajen su wanda dai sun yi tsira suna ga mana cewa ai mutanen fulani ne ke zuwa suna kashe su amma idan gwamna kaduna state malam nasir ero kashe ka kai ma ka ka kashe wani a ce ma gaskiya ne to kaga irin abubuwa din da ba sa taimako. to ko me gaskiyar zargin da ake yi wa fulani cewa su ke kai harin ramuwa game da abubuwan da ake zargin an yi musu a baya Malam Haruna Usman Tugga shine shugaban kungiyar Fulani ta miyatta Allah a jihar Kaduna. Me ramuwa? Ai ai mutane su tambaye kansu. Ah, mutum casa'in da tara fa kwanan nan abinda aka kashe mana a kudancin Kaduna kuma duniya ta sani. Cewa suke yi ba ku da alƙaliman mutanen da ake cewa an kashe muku saboda ba ku da hujja sai dai ku faɗa da baka. Mu muna da hujja tun da mu muna ba da suna gaba daya. Ba ku gudun a ce zargin zargi ne tunda kuma ba ku san suwa suke kashe ku ba. Mu mun san wanda suka kashe mu mana rikici suke tsakanin Bahaushe da Bakatafe su a kan gona suka tashi suka bi rigage makwabtansu da suke tare da su ai wa'anda duk aka kashe makwabtansu suka kashe su su ma suna zargin akwai waɗanda suka zo suka yi kisa daga fulani sun san gaske ne akwai maganar ramuwa kenan to ai in ka ji mutum yana maganar cewa ya ramu mutane ne wanda suka dinga tare mutane a hanya suna kashewa a ah, eh, yanzu ka ce ga wanda ya zo ya rama ko in baka mai wani abu ba zai rama sai dai gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i ya bayyana wasu dalilai na daban game da hare-haren da ake gani a kudancin jihar Kaduna Kaduna. Abubuwan da suke kawo rigingimu a nan suna da tarihi mai tsawo. Ah, akwai rigingimu da aka yi wurin shekara 28 ah, a ƙaramar hukumar zangon wanda an yi rahoto gwamnati bata ɗauki matakai ta yi farar takarda ba mun sa a yi wannan na biyu akwai masu zama a abuja da lagos da fatakot wasu ma a kasashen waje suna faɗan ƙarerai suna ƙara tunzura mutane muna nan za mu ɗauki matakai ko ina suke za mu bi su mu hukunta su kuma duk shugabannin da ba su tashi sun yi abin da ya kamata ba za mu ɗauki matakai kansu shi kuwa mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna dcp ibrahim Abdullahi cewa yi Abin da ke ja matsayin lokaci zuwa lokaci shine wasu yan ba su yi barna ba sai su gaji cika jikin suna tashi sai suna mai tashin hankali. Wasu suna da tsohon miki yi maso na abu can da amma wanga da ke faruwa akwai abubuwa da ke sun shafi kamar yanayin siyasa ce. Wasu su ja wasu daga nesa daga kaza wasu masu wasu rubuce-rubuce kuna gani ga social media su ne ke tunzura wanda ke wurin da kawo tashin hankali wasu kuma abubuwa sukan faru daga wuraren noma kamar gona makon matakin da gwamnati ɗauka insha Allah na walwala na matsalar da an ka lissafa gaba daya cikin karamin lokaci za a cimma nasara. Hauhawar har-haren da ake gani cikin kwanakin nan a kudancin jihar Kaduna dai bai hana al'ummar yankin yakinin ganin sun samu zaman lafiya ba. In ji mai magana da yawun kungiyar Sokapo Luka Biniyat. ni ba da ban gaskiya cewa idan gwamna na son wannan rikicin ta kare shi ya san abin da zai yi mu muna son zaman lafiya wani ne zai zauna garin shi ya ce baya zuwa gona ba zai fita ya je kasuwa ba ba zai je gan wani ba mun tabbata cewa idan eh, political leaders mu suna son a zauna lafiya muna nan muna a shirye muke mu zauna. Shi ma shugaban kungiyar miyar ta Allah na jihar Kaduna Haruna Usman Tugga ya ce sulhu ne mafita amma ba karfin soja ba. Wato abin da zai kawo karshe shi shine gwamnati idan ta kama ta dinga yin hukunci. Kuma idan wani abu ya faru tsakanin ka da wani ka daina zuwa ka taba wanda bai maka komai ba yana zaune da kai shekara da shekaru domin galibi abubuwan da ke faruwa nan yan siyasa ne da shugabannin addini. Dole ne a zauna tare ai ba wanda ya isa kori wani a wurin nan. Amma ta yaya za a zauna tare tunda an ce ana ta mutuwan nan kowa fargaba yake ciki a sulhu kawai zaman lafiya dole ba ta samuwa tare da bindiga sai da sulhu soja da dan sanda ba su kawo karshe rikicin kudancin kaduna ba sai sulhu duk da irin jingina karfin da ake da gwamnati cewa ita ce kawai mafita akan maganar ganin an kawo karshen tsamin tsaro a kudancin jihar kaduna gwamnan jihar kaduna ya ce rungumar zaman lafiya tsakanin al'ummar yankin kudancin jihar kaduna ne kawai ya rage mafita Ko mun ɗauki sojoji da 'yan sandan Najeriya gaba ɗaya mun kawo jihar Kaduna babu yadda za a yi a samu zaman lafiya idan al'umma ba su yadda zaman lafiya shi ya fi sauki ba domin babu yadda za a ce ɗan sanda su soja suna kofar kowane gida. Saboda haka zaman lafiya ɗin mutane su haƙuri da juna su zauna lafiya in an yi maka laifi ka gaya ma hukuma ko shugabannin al'umma su ƙoƙari su kawo sulhu in sulhu bai yiwu ba 'yan sanda su shigo da soja a hukunta wanda ya laifi shi ne kaɗai za a samu zaman lafiya. A 'yan kwanakin nan dai a jere an sami hare-hare mabambanta a wasu ƙananan hukumomi da ke yankin kudancin jihar Kaduna. musamman ma dai harin da wasu 'yan bindiga suka kai wajen wani biki da suka hallaka sama da mutane ashirin wanda tuni ma ya kai ga gwamnatin jihar kaduna ta saka dokar hana zirga-zirga a wasu daga cikin ƙananan hukumomin da ke kudancin jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya A gaida Isa Lawal Ikira. Ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga maimacin shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyin Malam Dauda Garba bin Affan kan tarihin kare-kare. da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin malam baban gida yusuf na faɗa da sa'idu abdullahi da maturu da dai sauransu masu son jin tarihin yadda aka yi mulkin mallaka a najeriya da masu son afirka To bari mu fara da kashi na biyu na tarihin kare-kare da ke arewa maso gabashin najeriya idan mai tambayar na saurare ga wakilinmu a bauchi abdulwahab muhammad da ci gaban amsar da ya samo daga wani sarakin yankin kare-kare din wanda ke da zama a birnin bauchi malam abdullahi babayo jalam dan madamin jalam ciroman kurkur wanda abdulwahab ya ci gaba da tambayarsa cewa to muna ji don saboda nima na an zauna a miso ana ce kare-kare su kansu ma sun fito ne daga wajen kasar larabawa ina batun ai duk kabilar da ka ganta za a ce haka ana cewa an taso daga yemen eh. to ta yiwu hakan ne amma dai manawa mun san farare ne su <laughs> to muka gaji Allah ya bukaki ko ranar ta mai da mu bukaki haka to amma dai ko ma yayin ne an taso daga can eh. an zo an zauna an yi dafu a can eh, yankin borno kafin rabi ya zo ya bada jama'a kai kare kan lalle kuma mayaka ne kaman kwarai kuwa hmm. kwarai mayaka ne <clears throat> dan a cikin tarihin da muke da shi eh. babu wanda suka taba zuwa ko suka ci jalam da yaki ko suka ci kare kare da yaki eh. irin abokan wasan nan fa kaman kaga za a ce bare bare suna wasa da fulani haka dai ga misali to ko kuma su ne na abokan wasan muna yi da bare barin hmm. muna yi da baburawa muna yi da terawa muna yi da tangale muna waje saboda albarkacin misau muna yi da waje da tula hmm. albarkacin muna misau emirate saboda wancan ta hada su a can mu kuma sai muka bi yare ba ga sha kiɗa yawwa <laughs> masha Allah to yalla bai rima yanzu dai wannan hidima na kare kare abu ne wanda yake kace mai da yawa ba mu da lokacin ya da fadi gaskiya to akwai baya ga kaman wasu al'adu ne haka ka bi aminta su haka kamar eh, irin wasu gwada al'adanku na gargajiya muna da al'ada wadda ya sanu sananne ne a duk ƙasar nan dai duk wanda ya taba jin labarin wannan kabila ta kare kare to ya san suna da wani wasa da ake ce masa falaba ramadala to falaba ramadala din nan wato taruwa ake yi a wani lokaci don to abin dalilin dai asalin dalilin wannan shi balabara din lokaci ne na godewa Allah don irin abin da aka samu a damina ta gabata sannan kuma irin a wani lokacin ne mm. ake haduwa da mutanen da aka daɗe ba da su ba eh. ai kuma exchanging pleasantries Allah sarki eh, haka ne eh. to lalle kwa wannan balama ba dalam bala bara madalam bala ba bala bara madalam bala ba eh baba bane ba ne ah, bala eh bara bara bara eh madalam madalam eh shine wato da hausa sarauta wato eh, farauta ce oh, don a wani ranar kuma tun da an samu an wadata mm. ko kuma an samu abin da aka samu a damina eh. to saura kuma kamar da daman ce maka asalinmu eh. jarumai ne mayaka ne to sai kuma akan kaddamar da farauta mm. wato shiga daji a wani rana mm. an yi godiya wa Allah an samu damina mai albarka sannan kuma an kaddamar da shiga daji don neman naman daji farauta kenan to yanzu kamar sarauta na wanda ke kai kana cikin wannan layi na yin sarauta mm. yanzu eh, za ka yi sanin yawan sarakunan da aka samu na kasan kare-kare da ka haka kan ba zan iya ba amma na san akwai shi a rubuce eh. a wani guri eh. amma da ka zai zai mun wahala mm. to kamar me da me kuke da su a sarautan kuna da sarki waziri wanda haka e to saboda ai mun cuɗanya da waɗansu kabilu saboda haka ana kamar da kuma ba kare kare ba duk kabilun eh, kewayen nan sukan eh, mori waɗansu waɗansu abubuwa na waɗansu mutane yawa kamar akan ari sarautar mm-hmm. ah, to yanzu aka an ce zanna misali mai haɗa kano da zanna ai ka gan sarautar bare bare ce eh, ko eh, yawa to hakan nan to akan ari sarautun eh. sai a zo a yi tun da yanzu jama'a sun dau kowa yana so ya kasance yana da yawa eh hakan ce ma ka je gu kaza yawa ka je ka dauko ta a baka bayanin ta ka zo na a baka haka ne haka ne to a idan na yiwa wannan tarihin kunnan dai yana da tsayi kamar yadda ka ce amma yanzu shekaran zuwan kasan kare-kare ko kuma kare-kare kabilunsu nan yankin kamar zai kai shekara ɗari nan ko dubu nan to a takaice dai yadda muke ji magabata suke faɗa a tarihin inda za a samu rubutu tarihi don ana maganan 18 wani abu to 18 wani abu nan kuma a eh. shekaran da ɗan yawa tun da yanzu muna 2020 eh. eh gaskiya to a takaice ya gashi fiye da shekara ɗari biyu kenan kwarai eh, da gaske Lalle to ta yaya kuka samu kanku a cikin masarautar misau don saboda yadda yake kuka yi suna kuka din nan aka to kuma kuna karkashin masu babu shakka kuma da ka san yawanci mallaka ke sa ka zama to karkashin wani sai in ka mallake shi ka ci shi a yaki sai ka sai ka zama karkashin ka mu ka gaba ci ba a yi ba to wannan tambayar taka ta dace eh. dan ba a ci wa yaƙi ba gashi kuma muna ƙarshen mai son eh, to gaskiya shi ne da muna zaman kanmu ne tun lokacin da babu eh, wata sarauta sai eh, tamu mu ma cikin namu kare karan babu mai zama sarki sai jarumi yawa jarumi ake yake cin sarauta sai kuma a masa biyayya saboda karfinsa to tun da babu wanda yake cin yaƙi ba ma kowa biyayya muna zaman kanmu to amma zuwan turawa zuwan turawa aka nemi mu bi misau saboda administrative convenience sai aka ce mu bi misau an babu ba ci musu yaki ba saboda haka mun samu kanmu ne a karkashin misau saboda hikima irin da turawa da tura mu gurin don aji daɗin mallakar mu to kuna amfani da kamar su dawakai su raƙuma ko biyun a baka kawai. eh muna dai amfani da dawakai mm-hmm. amma raƙuma wajen mu babu su sosai eh sai dai makwabta amma dawakai muna amfani da su muna amfani da jakuna mm. wajen safara kenan yawa wajen ci abinci kuma muna amfani da irin su shanu awaki tumaki mm. da sai sauran kana akwai duwatsu ne kamar wanda akan ce kwakwaku da wannan ba mu da duwatsu sai dai yan jigayi hmm. kasan na za ka gashi akwai bambanci tsakanin jigawa da kuma dutse to akwai jigayi an ba mu da dutse ne eh, kuka fi shukawa ne a wajen ku muna shuka gero dawa eh, maiwa hmm. sai asali muna shuka tamba hmm. ba sani ba ko ka san tamba san tamba to akwai nomi eh, eh nomi eh, to shine eh to ridi amma baki eh, eh. to muna shuka da dai sauran irin wayannan na ci sannan kuma na kasuwa muna shuka auduga muna shuka gyada muna shuka wake wani abin da dana so in tambaya kamar kuna da sunan sarki ne da yaren kare-kare muna da sunan sarkinmu iduhu hmm. eh, amma in an ce sarauta kuma ana nufin koda koda eh koda ita ce sarauta amma iduhu kuma shine sarki to wato in aka ce mutumin yana da sarauta sai a ce masa ba koda amma an ce sarki ne wannan sai a ce masa ido sai kuma amsoshin tambayoyin malam baban gido yusuf na faɗa da sa'idu abdullahi da maturu kan tarihin mulkin mallaka a najeriya da ma afirka baki daya idan masu tambayar na saurare ga ci gaban ansar ku daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar arewa house da ke garin kaduna dr salisu bala wanda muka dan koma baya kaɗan muka ɗora daga inda yake ci gaba da bayanin yadda aka yi amfani da sarakuna da cewa sannan shi lelugat ya sake ɗabbaka irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin afirka wato area da ya shafi zanzibar kenan mm. amma abin bai tasiri ba mm. haka na aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin yamurai inda ba su da sarakuna shi ne bai yi tasiri ba amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin najeriya ta hanyar amfani da shi lugat wanda shi lugat din nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan tsari na mulki sannan sun amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leken asiri da aka basu na cewa ga irin makaman da mutanen afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsare garuruwan hmm. saboda haka suke amfani da sababbin makamai na bindigogi da zamani wanda babu su a kasashen afirka hmm. suka dinga murkushe garuruwa daga wannan gari zuwa wancan gari daga wannan gari zuwa wancan gari haka suka rinka yi har suka ci garuruwan kasar hausa da yaƙi suka kashe mutane suka kwashe kayayyakin arzikinsu da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi kuma sun zo sun tadda kasar hausa akwai mutane malamai waɗanda suke tabbata ayyuka irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci haka sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irin su a yankin afirka hmm. sannan sun yi amfani da jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma ƙasar afirka ɗin. dole sai dai a taho da kafa idan an zo kuma za a tadda ruwa ruwa ba zai bari tura su tare ba da yawa sun halaka a wannan yanki na kokarin tsallakawa hmm. bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi hmm. misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi su dauki bayin nan su tafi da su kasashen su don su bautar da su akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan. To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin da kuma ɗan abin da ya rage na amsoshin tambayoyin tarihin kare-kare. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Cibiyar Arewa House da kuma ɗan madamin jalam Abdullahi Babayo da wanda ya haɗa mana sautin Haili Hailu da kuma mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. a gaida Ibrahim ka almasi garba. Kafin mu yi sallama ga Ibrahim da labarai amma a takaice. To masu saurare sai a mana aikin gafara saboda tangarɗar na'ura da muka fuskanta a shirinmu na yamma. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake zargin cewa ana iya magudi a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba muddin aka kada ƙuri'a ta akwatin gidan waya. za a karkatar za a yi magudi abinda trump ya gaya manema labarai kenan a fadar white house kafin ya kama hanyarsa ta zuwa tampa jihar florida ba tare da wani cikakken bayani ba shugaba trump ya ce rasha da china na iya buga takaddun ƙuri'a na jabu sannan ya ce hakan na iya zama taɓargazar zaɓe mafi girma a tarihi a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya ce ya yi niyyar hana amfani da kafar bidiyon nan ta tiktok a amurka Tomi ya faɗi je jama'a cewa mai yiwuwa ya ɗau matakin a yau dinnan don kawo ƙarshen amfani da sananniyar manhajar sada zumuntar mai yaɗa hotunan bidiyo a Amurka. Wasu fitattun 'yan majalisun tarayyar Amurka biyu sun yi gargaɗi mutuƙa ga China jiya jama'a bayan da ta bayar da umarnin kama 'yan rajin dimokuraɗiyya ciki har da wani ba Amurke. To da haka ne muka kawo karshen shirin sai kuma zuwa gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko ku je mu da wani shirin. a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma ibrahim Ka'al garba da ya taya ni gabatar da shirin sai hailu hailu da ya haɗa mana shirin gaba ɗaya da ma injiniyan mu ni aisha mu'azu nake muku fatar alkhairi asibani